Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Kashi na ishirin Idan mai sauraro bai manta ba a cikin kashe fitila kashi na goma sha tara, mun tsaya ne a inda awaisu ya ga rumana ta yi kyau sosai. ku biyo mu gabansa ne ya faɗi ganin irin adon da ke kan fuskar matar har yi nadamar ɗauko ta matsawa ta yi gefe rumana ta tako a hankali yana binta da ido har ta iso gabansa ta tsaya ganin ya kasa motsi bare magana sai ta sa tattausan hannunta ta riko nashi har da lankwashe yatsun cikin nasa magana take yi a nutse tana lumshe ido an kulsan so tun daga kanta har kafa yake kallanta na'am son so bari ta yi da ido na yi kyau mun fasa zuwa wajen mace ɗaki na na sake ganin kwalliyar sai na faɗa miki ko kin yi kyau juyawa ta yi wurin da fatti take sai dai tuni ta yi falo ganin yadda a awaisu ya rude da ya garmana ita ko ta kyafa fuska ya fattin nan ce ta ce in yi maka haka idan mun fito za ka ji daɗi daurewa na yi sosai domin in yi maka gashi kuma ta janyo ka ce an fasa zuwa hannunsa yasa ugunta yana sake kallonta wani irin rolling fatu ta yi mata bayan ta ɗaura mata wani ɗan kwalin a ciki kalar rigar saboda kada maikon gashin ta ya ɓata mayafin ta fito ta yi kyau sosai ga wani ƙamshi yana fisgarsa ta ko'ina ba don ana jiransa ba da sai ya ɓata kwalliyar nan a sake wata da ƙire sai ta kansa suka fito falo ya yi wa fatu godiya ya ce kuma idan babu damuwa gaskiya zai turo mata rumana ta koya mata kwalliya dariya ta yi ta ce tana jira sai sun zo kusan tare suka shiga mota ta fara fita suka bi bayanta a wai su tuki yake kawai hankalinsa yana kan rumana ita kuwa kunyarsa take ji saboda inda yake kallonta ta kasa sakewa motoci suka gani a waje da yawa har yana tunanin anya kuwa duk inda suka gayyata ne wata waka suka ji tana tasowa daga ciki ana ambatan sunayensu ana wasu amarya rumana da angonta a waisu kafafunta ta sun soma rawa kamar ba za su ɗauke ta ba a waisu ya rike mata hannu a hankali ya ce yau taki ce son su kada ki ji tsoro ranar farin ciki ce sake dimke hannunsa ya ji tayi suka soma tafiya a hankali mudan ɗan arewa yana waƙe su don gabansu ya dawo yana waƙar suna tafiya har suka je mazauninsu suka zauna aka hau tafi maman gimbi ba ta je ba amma ita da alhaji mudi sun faɗa wa yaran babansu ya auri rumana yanzu ita ma mamansu ce nasiha ta yi musu yadda kwakwalwarsu za ta ɗauka banda rashin kunya ko raini tsakaninsu sannan ta saka musu kayan da awai sun ya kai ya ce a sa musu su zo gurin walima a wurin su baba suka zauna sai da suka ga zaman su awaisu suka tashi duka su hudun suka tafi wurin su mazan na jikin babansu daula ta runguma rumana tana cewa ta yi kyau aka yi musu hoto a haka shuadama ta zo kwanan su bi da dawa daga singapore har wurinsu ta je suka yi hoto ta ce da rumana sai ta kawo mata ziyara gida yadda ta ga awaisu bai iya ɓoye soyayyarsa ga rumana ba ya tuna mata da ti ɗinta ta sake dankarawa anti baby allah ya isa taro ya yi kyau sosai an ci an sha kowa ya tafi cikin farin ciki duk da ba a tashi daga taron da wuri ba amma washe gari kafin sha biyu mutan fika sun kama hanya bayan doguwar nasihar da aka sake yi wa rumana kuka take yi sosai idanunta sun yi ja kamar an zuba barkono sai da motar ƙarshe ta tashi ta koma ciki ta bar su da mai gadi suna magana hanyar ɗakinta ta fara shiga yau da safe baba ta yi mata faɗa sosai tana tafiya ta ji an damƙo wuyar ta an shaƙe da sauri ta juyo baya ganin gimbi ne a gabanta shi ne ya sa gabanta ya faɗi yau na tabbatar dangin ku kwaɗayayyu ne sannan ƙuruciya tana cinki shi yasa kika amince kika dawo gidan nan tun motar su bata yi nisa ba ki ce su dawo su ɗauke ki kafin jikin ki ya gaya miki abban haris ba zai taɓa zama da ke ba yarinya ki yi cikin cokali ba na tsaya ina magana da ke saboda wulaƙanci ki bani namba uwarki da bata san ciwon haihuwarki ba in yi da ita rumana ta ji haushi kamar ta yi kuka ta daure ta tattaro duk wata dakiya da take da ita ta yi wa gimbi wani kallo shekeke anti kenan ni din da yi cikin cokalin da na sace zuciyar son su ni ce daidai da ke zuciyar ta hatsalle take yi kada gimbi ta kai mata duka ta yi saurin fara tafiya sai kuma ta tsaya anti dama ina son mu yi magana maganar rabon kwana ce idan son so ɗina ya kira mu nasihar kishiyoyi ni dai kwana uku uku zan ce saboda gaskiya biyun nan da aka saba ya yi min kaɗan uku ma dai maneji zan yi kada na shiga aikinki kafin ta amsa da sassarfa ta bar wurin kada ta saki fitsarin da ya kama ta na tsoro tamkar an kafa gimbi da guduma haka take ji wai itar mana take yi wa zancen rabon kwana tashin hankali da ba a saka masa rana gumi ne ya rinka tsatsafo mata ta rasa me za ta yi wa yarinyar nan ta huce tafi ta ji daga bayanta ta juya ta ga awaisu yana dariya ashe duk abin da suke yi akan idansa ne shi ya taho da sauri ya rarrashi mana ne ya same su a wannan yanayin a harziki ta ce ka jawo yarinyar nan a harziki ta ce ka jawo yarinyar nan kunne wallahi ba zan ɗauki raini ba tsuntsun da ya ja ruwa ya faɗa yana wuce ta tsoro ne ya kama ta kada zuciyarta ta fashe saboda baƙin ciki sai ta soma kuka ta koma ɗakinta rumana na jin an murɗa ƙofar ɗakinta har ta cikinta ta kaɗa tsoro ya cika ta tana tunanin gimbe ce ganin awaisu ta tashi da gudu ta je ta rungume shi tana ajiyar zuciya ya aka yi son so har lokacin jikinta na ɓari tana jin kamar gimbi za ta zo ta same ta a nan unkul ka san me na yi kuwa taɓa zuciya ta ka kaji ina jin jini na ne ya hau dariya sosai ta bawa awaisu yana rungume da ita daga ta yana tafiya hanyar gadonta ba rugum kwana kike so a yi ba ni ma kwana biyun gaskiya sun yi min kaɗan ƙoƙarin sauka daga hannunsa ta yi jin abin da ya ce wannan karan ban da tsoro har da kunya jikinta sanyi kalau lokacin da ya kwantar da ita akan gadon ka ji abin da na ce ya yi murmushi yana zama a kusa da ita tashi ta yi zaune to wallahi wasa nake yi kuma kuma me kuma ni ban san meye rabon kwanan ba yau ta yi tana zillewa ki nutsu ma'anar rabon kwanan zan faɗa miki faɗuwar gaban rumana ta tsananta ganin yadda an a awaisu ya rike ta ga abin da bai taɓa tsammanin faruwarsa ba wato haɗa wurin kwanciya da shi shi yasa gaba ɗaya ta rikice har take ganin gara a ce a gaban gimbi take a tsaye tana jiranta da kai mata duka ko ta mata wani abin idanunta ta runtse sosai tana fitar da numfashi da sauri da sauri shi kuwa ya danne ta da rabin jikinsa saboda ta daina kokarin tashi yana kallon fuskarta murmushi ya yi ja hancinta da yatsu biyu wai waye ya firgita min amarya ne na kula tun safe yau wani tsoro na kike ji shiru ta yi girjinta yana duka uku uku saboda numfashinsa da take ji yana ƙara yin kusa da fuskarta kin gani kawo ki yadda na faɗa miki wace ce kwaila zan faɗa miki menene rabon kwanan da kike so a yi kwana uku na maneji jin yayi sai kunnanta ta ɗago hannu a tsorace ta ɗora a kan bakinsa saboda ko kaɗan bata shirya jin me zai faɗa ba har yanzu bata manta kunyar da ya bata ba lokacin da ya gaya mata wace ce kwaila a fika cikin sarkewar harshe ta ce na tuna ashe ma na sani ba sai ka faɗa ba limsa ido yana shaƙar ƙanshin tafin hannunta mai laushi a kan bakinsa ta kula da yadda ya yi ta zama hannunta a hankali za ta tashi ya ƙara sakin jiki ta ɗanyi ƙara cikin sanyin murya mai daɗi ta ce wayo so zan karye fa har ƙasar zuciyarsa magana ta shige shi ya rinka jin santa yana ƙara fiskarsa ya rungume ta sosai a jikinsa yana mamakin wannan so da yake mata ita kuwa ƙara tsorata ta yi ta rasa yadda za ta yi ta sa ya tashi kawai sai ta ce masa tana jin yunwa tashi ya yi zaune ya ɗago ta a jikinsa me kike son ci sa'anta sun ce akwai komai na girki a fridge da store bari na je na dafa mana tana magana tana sauke kafafunta daga kan gadon wata irin janyewa a wai ya yi mata ta faɗo cinyarsa ya kalle ta fuskarsa kamar zai yi kuka ya ce ki rufa min asiri son so har yau bakina bai manta yajin nan da kika gasa ni da shi ba dariya sosai rumana ta rinka yi har da rike ciki shi kuwa yana binta da ido yana jin daɗi saboda farin ciki da ya ganta a ciki idan ta har da hawaye don mugunta ta ɗan ɓata rai kowace amarya mijinta yana son cin abincinta amma ni tsoron nawa ma kake yi na san ma cewa za ka yi ban iya girki ba hawayen dariyarta da ta mayar kamar tana kuka ya hargitsa masa lissafi ita kuwa tana ta dariya a ranta waye ya ce miki amare suna girki daga gidan su miji ake kawo fa tun da mu mun yi nisa na yadda zan siyo miki har ki gama kwana bakwai ɗinki a fara rabon kwana ya kashe mata ido yana murmushi sake ɓata rai ta yi bakin nan ta turo shi gaba tana wasa da yatsun hannunta kamar da gaske bata ji daɗi ba iman jiya cewa taifa dole ne in koyi girki mai daɗi kuma ta koya min wani wanda zan maka na breakfast ko yi ban yi ba kana cewa za ka siyo bayan na iya ajiyar zuciya yi shi dai gaskiya baya marmarin sake cin abincin rumana nan kusa sai dai ya tabbatar da iya iyawarta sannan ya fara ci faɗa min na ji irin abin da ta koya miki ɗin sai na raka ki cikin ɗin mu yi tare ta tashi daga cinyarsa dama a ɗofa na take ta ɗanyi tsalle tana dariya sunansa indomi mai roman daɗi a waisu ya koma ya kwanciyarsa yana tunanin sawa ta haƙura don dole ko ta iya girki ya fi son su yi ni a ɗaki ba tare da fita ko ina ba ki yi haƙuri son so ni ba mai son indomi ba ne dama wannan fa mai daɗi ce nama ake yankawa ƙanana amma da yawa sai ya yi laushi a jijjiga da tarugu da albasa zama ya yi ba shiri jinta ambaci a tarugu. ina jin ki iman din ce ta koya miki wannan muguntar o ta koyo mugunta a zaman bodin da ta yi kenan to kuma a tarugun nawa ake sawa ba karamin dakewa ta yi ba kada ta fashe da dariya saboda yadda ya yi da fuska da yatsun hannunsa take masa lissafi ta ce idan guda ɗaya ce karama tarugu biyu ko da rabi sai rabin albasa idan biyu ce kuma a tarugu biyar cif da albasa madaidaiciya ɗaya soyawa ake fara yi sai a haɗa da ruwan naman a saka indomi ɗin amma ta ce idan su babak ce guda hudu ake sawa a ɗaya daga labarin kawai ya ji kamar ɗakin ya fara ɗaukar zafin yaji ya taso gaban ta ya tsaya kasa ci gaba ta yi saboda yadda ya yi mata kwarjini sai ta ganta ta koma yar karama a gabansa kafaɗinta ya dafa ta da daidaita fuskarsa da tata zan yi komai domin karanta miki son su. amma wannan roman azabar ba da ni ba na ga alama a gidan asibiti kike so mu yi amarcin nan tun kafin ya ɗaga kansa romana ta soma dariya har da ƙyaƙyatawa sosai ta ji daɗin yadda ta ruɗe onkul a waisu ya mika hannu zai kama ta ta zille ta haye gado gano waye tsara shi kawai ta yi don tsokana ya rinka binta yana cewa zai yi maganinta tunda ya zama abin tsokana da ƙyar ya suka faɗa kan gadon tuni idanunta sun raina fata da ya ce mata ya tuna yana da maganin yaji bai sake bari ta yi magana ba ya haɗe bakin su wuri ɗaya yana jin yadda zuciyar ta ke tsananin bugu dan kansa ya kyale ta yana son su haɗa ido ta taƙi ashe ma duk cika baki ne tsokanar taki na fi so idan kin yi tsokana ki shirya wa abin da zai biyo baya mu je kicin ɗin nima ina jin yunwa idan mun dawo za ki faɗa min me da me aka faɗa miki da ya sa ke tsoro na haka har nake jin bugun zuciyarki yana neman fin karfin kwailin kirjin nan naki da murya shagaba ta ce ni dai ba kwaila ba ce mu gani ya faɗa yana ɗago hannu ta tashi a guje ta fita dariya ya bi bayanta sai dai ɗakin gimbi ya fara wucewa waya take yi yana turo kofar ta yi sauran katsa kiran taɓa baki yana girgiza kai tun da rumana ta tare lafiya lokacin da zai mayar da yakinsa kan gimbi yayi shi kaɗai ya san me yake ƙudurawa a ransa game da ita kallon banza ta yi masa ta watsar duk kuwa da yadda zuciyarta take tsallan murnar ganinsa da jin ƙamshin turarensa mai sanyaya mata rai uhm, angon kwaila me ya fito da kai na yi zaton ni da sake ganin ka sai za ku je asibiti naƙuda ta kama ta ko ka fito da ita goye a bayanka me yake ci na baka na zuba muna nan da ke wannan abin da ya fi shi ma duk zaki gani ka dai ji kunya a wurin yakka wo ta rinka masa ihu ke kin fi kowa sanin rumana halal ɗita ce anyway na zo faɗa miki ne gas kuka ɗinki da wasu cikin kayan girkin ki suna nan a gefe ɗaya a kicin kina da damar ɗaukar duk abin da kike so a sto ki dafa amma iya cikin ki ke kaɗai ina roƙon ki tun muna fahimtar juna kada ki kuskura ki taɓa komai na rumana wani ɗaci ta ji a wuyanta na ɓacin rai ita da ta taɓa yi wa rumana iyaka da kicin ɗinta yau ita ce ake yi mata iyaka da shi dama maza da dama ba ku san adalci ba musamman idan ku ɗauki budurwa kai naka gigin ya fi na kowa ma tunda an haɗa ka da kwaila. duke baki yayi tamkar bai ji haushin kalmar da ta faɗa ba me idan ma son so kike wa kallon kwaila, ki je a wanke miki ido matata duk inda ake buƙatar mace ta kai har da ƙari Aikin gane me nake nufi ya ɗaga gida yana mata murmushin magunta ta kuwa hau ta cika fam ranta ya sake ɓaci ta rasa yadda za ta yi rayuwarta ta koma daidai hawaye ta ji ya sako mata ta share su a fitace ta tsani a waisu yana ganin hawayenta tamkar ta gaza ne ga malam ka je ka dafa ta ka cinye ƙarewar soyayya amma ka dawo min da 'ya'yana gabana bin da rashin adalci da rashin sanin darajar haihuwa me zai sa a raba ni da su tafi a waisu ya rinka yi ya shigo ɗakin sosai ya dawo gabanta ya tsaya gimbi ashe kin san me ya darajar haihuwa na yi zaton kin yi nisan da ba kya jin kira to bari ki ji na faɗa miki ya nuna ta da ɗan yatsa wanda ya kusa shigar mata ido ni a waisu kabir fika na san daraja da kimar da Allah yi wa mahaifiya shi yasa da na ɗauke yaran na kai su gaban iyayenki gimbi ko a lahira bana fatan su haris ta taɓa sanin matar da ta fi kowace mace daraja a rayuwarsu ta taɓa yin shirka ta taɓa taka ƙafafunta ta je gidan boka ni shaida ne kina cikin matan da suke matukar wahala wurin haihuwa musamman ta mu'allim na kuma gode Allah babu haihuwar da kika yi ina nesa ciki da renansa da haihuwa duka babu wanda ban san yadda kike yin shi ba wannan daraja ita ta sa har yanzu ke amsa sunan matar a waisu dan mamu ke da na kai naki wurin naki iyayen kike jin haushi na ki tuna abin da kika yi wa matar da baki san ta yadda ta haifi nata dan ba ta raine shi idanunsa a lokacin sun kada sosai sun yi ja yana kukan zuci saboda tuna halin da mamu ta shiga bai sani ba har yau ban ga alamun nadama ko da na sani a tattare da ke game ga haƙƙin uwa da ɗanta da kika ɗaukar wa kanki ba ba na jin za ki taɓa fahimtar halin da kika jefa mu sai kin ga wayi gari matar ɗaya daga cikin yaranki ta gasa miki wulaƙanci kwatankwacin yadda kika yi wa mamuna a zafafa ta ce allah ya kiyaye wallahi wannan mugun fata naka ka gani a kanka leɓansa ya ɗan ciji ai na riga na gani gimbi tunda na aure ki ke nake jiyewa don kin san duniya tamkar gona take abin da ka shuka shi za ka girma mutum ba zai shuka dusa ya zo ya girbi ciyawa ba ki tunani daga haka ya fita daga ɗakin yana tuno wasu lokuta da yake ganin mamu a wulakance amma baya iya magana bare ɗaukar mataki saboda an kawar masa da hankali gimbi kuwa jikinta ne ya ɗau bari babu gaira babu dalili ta kama ƙofar ɗakin ta rufe tana fisgar kanta saboda yadda ta duniyar ta yi mata zafi rumana tana blandin ɗin kayan miya a waisu ya shigo sai dai babu wannan fara'ar a fuskarsa saboda yadda ransa ya ɓaci daga bakin kofa ya tsaya ya harɗa hannuwansa a kirji kallonsa ta yi ta kula da yanayinsa wanda ta tabbatar ɗakin gimbi da ya je ne ya sauya shi ya koma haka tana son tambayarsa me ya same shi ta tana da nasihar mama da take cewa kada ta taɓa sa kanta a tsakiyar matsalarsa da gimbi komai wuya komai daɗi uwar 'ya'yansa ce saboda haka duk abin da ba a saka ta ba kada ta yi tunanin son jin shi ko menene shi kuwa shiru duka suka yi na 'yan mintuna har ta juya kayan miyan a tukunya ta ɗora a kan gas kuka ɗinta Hantar da ta fitar daga firiza ta ɗauko za ta yinka sai ta sake kallon shi ta ɗora hannuwa biyu a kanta na yi mantuwa karasuwa waye cikin kicin din yana kallon ita me kika manta mu gyara kafin ki haɗa mana jagwalgwalo a taru goma iman ta ce na saka na manta na saka tara yanzu yaya zan yi da ɗayan yana kallon ta tana gintsa dariya ya yi murmushi san su kin mayar da ni kakanki ko amma na san ki shi guda ɗayan da kika manta na yadda ki tauna ki zuba shi a ciki buɗe bakin, buɗe bakin ha ya nufo ta da shi a hannu ba shiri ta fara bashi hakuri tana neman hanyar fita ya tare cikin ɗan lokaci ya ware suna hira suna dariya sai ga waya shi ta soma ringin nuru ne yake kiransa ya sanar da shi suna hanya da matarsa kubra za su zo baki za mu yi su nuru da masarsa kin gane su ko ta gyaɗa kai tana murmushi sun kusa isowa ki je ki ɗauko hijab ki ajiye a kusa Bita ta yi bayanta da kallo tana jin wani irin yanayi mai cike da ni'ima idan tana tare da shi ba taba zaton hankalinta zai kwanta da auren nan ba sai gashi tun ba a je ko ina ba zuciyarta tana son tabbatar mata da cewa unkul awaisu ya cancanci ta kira shi son su ba dan ya dage ba sai ta kira shi da hakan ba girjinta ta dafe saboda yadda zuciyarta take bugu da karfi a hankali ta ce wash zuciyata uncle kada ka sa min heart attack jiyo da ita ta ji anyi har ta firgita saboda yadda ta san ita kadai ce a kicin din fuskar ta yake kallo yana kokarin kallon idanuwanta ya soma magana a hankali yana rungume da ita me ya samu zuciyar taki kasa ba shi amsa ta yi saboda matsananci kunyar da ta ji ta soma sunna kai kin bani wurin da nake son samu ne a cikinta fuskar ta kawai yake kallo ya sanya hannunsa a saisan zuciyarta mai bugawa da mugun sauri hannunta ya kama ya ɗora a nasa ƙirjin har lokacin idanunta a rufe amma tana jin sa idan baki yi min magana ba ni a yanzu heart attack ɗin zai kama ni zancen zuci ta kama yi tana yi wa kanta faɗa yaya aka yi ta magana da ƙarfi har ya ji suna wannan yanayin sai ƙaurin kayan miya suka ji ya sake ta da sauri ta je ta kashe zai sake magana suka ji ƙararrawa ana cewa salamu alaikum sai da ya je bakin kofa ya juyo ina bin ki bashi ya kuma juyawa rumana ta ce uncle ya sake waigowa sai kawai ta yi masa wannan alamar ta i love you da hannunta na hagu da dama baki ba zai iya kwatanta yadda ya ji zuciyarsa ba a wannan lokacin ya yi taku biyu da nufin dawa gare ta ƙararrawar gidan ta sake sallama ya yi guntun tsaki su nuna dai ba su iya zuwa ba sai da ta ga ficewarsa hankalinta ya kwanta ta bayansa tana dafa da kirji ɗakinta ta wuce ta sako dogon hijabi ruwan ƙasa mai hannu har ƙasa ta sake komawa kicin ɗin da sallama ta shigo falon ɗauke da tire wanda ta ɗauro musu jus mai sanyi da kek kanta a ƙasa ta gaishe su don duka kunyarsa ke ji musamman an kulawai su su nuru kuwa suna janta da tsokana amma ta kasa sakewa a wasu ya kula a takura take ya ce ta tasa shiga ɗakinta su da kubura da saurinta kuwa ta mike suka tafi a ɗakin ma dai a sale har ta ta wa kubura da yake babba ce kusan sa'ar gimbi ta san yadda za ta bi da rumana da wasa da dariya ta rinka janta har ta sake kusan minti ishirin suka yi sannan nuru ya kira wayar da ya ce ta fito su tafi ledar hannunta ta mika a rumana ga wannan amarya ki tabbatar yau kika fara sha yana da kyau sosai insha Allah zan rika baki abubuwa masu amfani ki ɗauke ni tamkar antinki kin ji rumana hannu na rawa ta karɓa tana jin kubura na cewa ta saka a firijinta tunda akwai a ɗakin jikinta a sanye suka raka su har bakin mota tana tsoron mai kubura ta bata dama saboda saƙon kubura ta nace sai ta je gidan a rana, ita ma saya ta yi wurin kawarta maman farida shine ta kawo ma rumana don tausayinta take ji yarinya ƙarama girma ya hauta awaisu na rike da hannun rumana ya kira direban sa ya bashi kuɗi ya siyo musu abinci suna gama cin abincin wanda ya siyo har gimbi aka kira shi ba don ya so ba ya fice bai dawo ba sai da aka yi isha kafin lokacin rumana ta sake fitowa ɗora abinci ta ga gimbi ta dasa kujera a kicin ɗin ta zauna ko bari ta ganta bata yi ba ta koma ta lallaɓa ta shige ɗakinta duk abin ta tana tsoron duka wanda ko ta tabbatar idan gimbi ta rike ta kashin ta ya bushe a waisu kamar ya sani ya dawo gidan da abinci ɗakin rumana ya ganta a kwance ya yi murmushi sori na barki ke kaɗai uzuri ne ya taso min tashi ta yi tana masa sannu da zuwa ya ce ta kashe komai na ɗakin ta taho ɗakinsa kafin ta iya amsawa ya yi gaba wani guntun zazzabi ne ta ji yana barazanar kama ta ina ita ina zuwa ɗakinsa a daren nan ita fatin da gari ya fara duhu tsoro ya samu gurbin zama a zuciyarta kamar ɗazu da rana abinci ya mika wa gimbi saboda baya son ko kaɗan ya shiga sawun masu tauye haƙƙi sannan ya wuce ya yi wanka ya kusa rabin awa babu rumana babu dalilinta katan ɗin su biju da jus da ya siyo mata ya ɗauko daga mota ya shiga ɗakin da su tana tokare a bakin gado jin ya taɓa ƙofar ta tashi a guje za ta shige toilet har da bigewa da gefen gado ta saki kara amma duk da haka bata tsaya ba kansa kawai ya girgiza ya buɗe ƙaramin firijin ya fara jera mata lemukan dama saboda zuwa makaranta ne ya siyo mata ƙaramar jarka ya gani da wani abu kamar zuma ya ɗauko ya ƙare masa kallo sannan ya fice tafi nasa ɗakin da shi ita kuwa wanka ta yi saboda zaman banɗakin ya ishe ta a hankali ta leko ganin baya nan ta fito ta shirya cikin kayan bacci ta haye gado ta kwanta tana fargaba kada ya dawo da su ya gaji ta jiranta ya dawo ɗakin sai ganta tana bacci tv din da ta bari a kunne ya kashe ya koma ɗakin sa ya ci abinci yana tunanin roman da ta kwanta ba ta ci komai ba shi ma da ƙyar ya iya bacci yana ta tunanin maganganun da suka yi da ita a kicin yana murmushi maganar malamin da ya je ya gani ce ta faɗo masa tunaninsa ya karkata kan gimbi har bacci ya ɗauke shi ana kiran assalati ya farka yi alwala sannan ya je ɗakin rumana ya tashe ta a firgice ta tashi duk a tunaninta ba ta daɗe da kwanciya ba onkul yanzu zan taho gefen fuskar ta ya shafa yana kallon ta cike da su kin yi wa kanki kwana bakwai ɗin da aka baki kin cinye uku a gudun miji ki tashi ki yi alwala asuba ta yi maganarsa ta farko ta sa ta jin kunya amma jin ya ce asuba ta yi ya sanya jikinta yin sanyi tsoro take kada ya fara ganin kamar ta fara masa gaddama ne bita ya yi gidan da yake jikin nasa akwai masallaci nan suke sallah da yawa mazan anguwar da ya da ɗakin ta ya sake koma ya same ta akan abin sallah tana ganinsa ta gaishe shi ya miƙa mata hannu ta tashi tsaye gani ta kawai ya rungume ta yana shafa kanta da ke kwance a ƙirjinsa jiya kin bar ni ina ta tunaninki da ƙyar na yi bacci na so in faɗa miki za ki fara zuwa school na tarar kin yi bacci kanta ta ƙara tura jikinsa a hankali ta ce ka yi haƙuri it is okay gobe sai ki je ni za ni ofis mu je ki taya ni shiryawa suna shiga ya ce ta ɗauko masa tawul a toilet ta wuce ta ɗauko yana binta da kallo da za ta bashi hannunta har rawa yake yi ta rufe idanta ta miƙa masa saboda tana fitowa ta ga yana cire jallabiyar hannunta ya riko da tawul ɗin mu je ki taya ni kada na makara aitin ta buɗe idanun a rikice wa ni ɗin dan allah ka yi haƙuri wuce ta yana cewa lokaci ne dai ni ma zan yi miki yangan nan ya shige bayan ya faɗa mata da ciro masa kayan da zai saka a iya sanin ta suit yake sawa idan zai je aiki buɗe wardrobe ɗinsa ta yi ta gansu kala-kala an jera su maƙale a hanga guda ɗaya ta ɗauko dark green ta a sa'a kowanne akwai macin shi din shi da ta din shi a jikinsa ba sai ta yi wahalar nema ba turaruka ta samu akan dressing mirror ta fesa ma kowanne a jiki cin motsin kofa yasa ta koma bakin gado ta zauna tare da rufe ido har da janyo hular kanta tana sake rufewa allah idan baki buɗe ki ba za mu yi fada. dan ma kin yi sa'a ina sauri ban ce mu yi wankan tare ba wani ya wuta haɗiya ta bude idon amma ta kasa daga kai da sauri-sauri ta ga yana shiri kanta ƙasa ita dai har ya gama kayan da ta ɗauko ya saka ta ɗan ɗago kai tana juya idanuwanta uncle hmm. son so me zan dafa maka ka ci kafin ka fita kada ki damu ina da uzuri ne da sassafen nan zan shati a ofis idan na natsu ke dai ki tabbatar kin samu abin cikin ci zan turo miki na rana sai na taho da dina idan na taso i may be late amma ki yi haƙuri zan kira ki kai ta gyaɗa ya nuna mata kumatunsa ta ɗanɗaga ɗaga gira alamar rashin ganewa ya ce goodbye kiss gani ya za ta kuma sunkuyar da kanta ya yi saurin ɗago haɓarta please son so i need it kuma kin san sauri nake yi dai rufe ido ta yi ya ce ya ga alama makauniyar awaisu zai koma kiranta a hankali ta matso har da ɗagenta sai dai lips ɗinta na ƙarasowa ya juyo da fuskarsa sosai ta yi masa a baki maimakon kumatu kunya sosai ta ji shi ko ya rinka dariya ya rike ƙugunta suka fita tana ɗauke da briefcase ɗinsa daga falo ya ce ta koma baya so ta fito a haka ɗaga masa hannu ta tsayayi har ya fice sannan ta koma ɗakinsa ta hau gyara yana shiga mota ya ce da gamba direban sai wuce da shi police station na zone 4 da zuwa ba bata lokaci bayan ya gabatar da kansa a kai shi wurin dpo bayan sun gaisa ya ce da awaisu dalilin wayar da ya yi masa jiya sun ga mota wadda ta dace da kwatancen motar matarsa da ya ce an ɗauki waje suka fita kafin ma a buɗe motar ya tabbatar ta gimbice ciki suka koma a gabansa aka kira mutumin da ya saya shi kuma ya sake jaddada musu ba sa ta yi ba da kuɗinsa ya saya nan dai aka nemi ya faɗa inda ya saya ya ba su kwatancen gidan obi dpo ya tabbatar tabbatarwa awaisu za su je kama su idan sun kawo su station za a neme shi jikinsa a sabule fita yana fatan allah ya sa gimbi ba da kanta ta hada allah ya sa gimbi ba da kanta ta bada motar ba saboda ta samu kuɗin zuwa gurin boka haka ya yi wuni ranar baya jin daɗin aiki ga tunanin rumanin da ya addabe shi wuraren wuraren la'asar bayan gamba ya dawo daga kaiwar mana abinci mutumin da awaisu ya tura neman antibabi ya kira ya ce bai same ta ba a nijar din da aka ce masu ta tafi inda aka kwatanta masa ya je wurin wani tsohon malamin ɗan ne amma an ce ta da najeriya kwana biyu da suka wuce godiya yi wa mutumin ya aje wayar neman ta yake yi dama saboda ya haɗa ta da gimbi ya kai su gaban malamin da nuri ya raka shi wurinsa mutumin babban limami ne a garin abuja wanda ya tabbatarwa da abaisu idan suna son rayuwarsu da tafi cikin kwanciyar hankali ba tare da fargabar wani sihiri ko cutarwa ba daga gimbi sai ya kai ta an yi mata nasiha da wa'azi ga dukkan wani abu da za a iya yi domin tsoratar da ita laifinta da azaba da kuma kwaɗayin rahamar allah sosai ya gansu da bayanin malamin saboda ko ba komai yin bi'uwar 'ya'yansa ce baya fatan wannan halin na ta yi na so har zuri'arta shida da rabi ya isa gida ana gab da kiran mangarba alwala kawai yayi ya fita kafin ya dari mana ta yi sallah ta fito falo jiransa kwalliya ta yi kamar yadda fatta ta koya mata tana sanye da riga da skate na material ta riƙe ɗan kwalin a hannu saboda ya ƙi ruwa gimbice ta fito ta watsa mata mugun kallo rumana ta ɗauke kai wato kin yi aure kin girma shi yasa ba za ki iya gaishe ni ba ko kamar ta yi shiru sai dai ta ce mata ina wuni kwalliyar da ta yi da komai nata suka tsaya wa gimbi a rai duk wannan wai mijinta a waisu rumana ta yi wa ya gani ya ji daɗi rumana ki taimaki kanki ki bar gidan nan tun ban lahanta ki ba ki bar ganin na kyale ki har kin kai wannan lokacin duk ranar da na waiwaye ki ba na jin za a sake samun mamura a tare da ke ban za'ir gidan masu zuciyar kare makwaɗaita rumana ta ji zafin maganar sosai ta tashi ta kalli gimbi karo na ƙarshe da zaki sake zagin min iyaye kenan na kyale ki gimbi ta hayayya ko mata a fusace ni ce kike kyalewa lallai ma na baki a ƙaunar kanki shi yasa bakin ki ya bude saboda kina ganin mun zama sa'annin juna mijin mu ɗaya amma zan yi maganin ki ina zuwa ciki ta koma ashe kicin ta shiga rumana tana tsaye cuciyar tana naɗaɗɗin zagin da aka yi wa iyayenta sai ji ta yi an kwara mata wani abu da bata gane ko menene ba da farko jikinta ne ya hau bari ganin danyen manja ne yana binta tun daga kanta har kafa a daidai lokacin awaisu ya shigo idanunsa suka gane masa gimbi da galar ɗin manja ga kuma rumana a tsaye ta gama ɓaci a harzuke ƙaraso gabansu sai dai ko ƙalabe cewa gimbi ba zuciyarsa ce kawai ke masa zafi son so tsaya ina zuwa ɗakinsa ya tafi sai gashi ya dawo da roll ɗin tishu har uku ya wuce kicin ya ɗauko leda sannan ya tattara hannun rigarsa ya fara goge mata jiki yana rage manjan kuka take sanyi amma ya makale jikinta ne kawai yake rawa a zuciyarta ta ce dama mai take tsammani daga gimbi sai da ya karar da tishu biyu da kusan rabi yana goge mata jiki da wurin da take tsaye sannan ya ɗauke ta har lokacin tamkar babu gimba a gurin suka shige ɗakinsa bai sauke ta a ko'ina ba sai cikin baho ya tara ruwan zafi a bokiti ya ce mata yana zuwa kofar ɗakin ya saka makulli ya rufe sannan ya cire rigarsa daga shi sai dogon wando da ya naɗe zuwa gwiwa ya koma ban ɗakin wata irin kururuwa gimbi ta saka na kuka mai cin rai ji take kamar son awaisu zai kashe ta wannan wulakancin da ta yi wa rumana ta yi ne kawai don ya kula ta ko faɗa ne ya yi mata ta ji daɗin muryarsa wannan wace irin masifa ce tana masa sau fiye da wanda ta yi masa sanda zai aure ta kuka take sosai tana riƙe ƙirjinta da yake mata zafi sosai ɗaki ta koma ta shiga laluban namban obi ta yi sa'a 'yan sandan da suka je kama su ba su same su a gida ba suna kasuwa ta je sayar da sarƙar gwal ɗin da gimbi ta kai wa boka suna gudun tusan nan ta dafe ta ko bokan bai sani ba kuka gimbi take yi kamar ranta zai fita obi ke ce na ki taimaka ki faɗa min yaya zan yi da rayuwata kullum son a su tamkar ana hura wuta na jin sa ga wannan tsinanniyar yarinyar ya fifita ta akan komai obi ta ja zeren tsaki ita ba gimbi ta ishe ta ta hana ta sukuni ƙarya kawai take sharowa gimbi ta sa waranta za ta jefar da sim card ɗinta ta sake wani idan sun sayar da sarƙar gidan za su sake gaba ɗaya ta neme su ta rasa boka ya ce matan nan da aka yi wa aiki na ƙarshe ita ce ta sa aljanu suka koma suke bibiyar su yana tsammanin ita ma boka gare ta mai ƙarfin gaske gimbi ta yi shiru tana tunani tabbas biri ya yi kama da mutum lokaci-lokaci sai ta ji ana ja mata gashi ko ta kwanta a makure ta akan gado abubuwan da ke faruwa da ita sun wuce hankali ashe ita ma likitar yar hannu ce shine ta tona mata asiri a asibiti murmushi ta yi ta ajiye wayar abin da ta san inda za ta samu dakta yana komai zai zo mata da sauki iyaka dai ta ba ta haƙuri akan ramuwar da ta yi mata sannan ita ma ta taimaka ta haɗa ta da bukanta to masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da bibiyan mu don jin ya za ta kaya